Radio VOH Hausa kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim Kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na miliyoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafe kamar yadda muka saba. Daga nan sai mu kawo muku shirin na mu san dokokinmu. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan bari mu saurari shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 21 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da 20 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu sauri kuma san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1921 aka haifi andrei sakharov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar rasha ya kammala karatunsa na digiri na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar birnin moscow daga baya kuma sakharov ya shiga bincike har sai da ya kai ga matsayi na mai taimakawa tare da soviet wajen kera makaman hydrogen amma daga baya sakharov ya yi nadamar ayyukan nasa ya kuma rubuta wata makala a shekara ta 1968 inda yake kira zuwa ga zaman lafiya da kuma wargaza dukkanin makaman kare dangi a duniya bisa wannan dalilin ne aka ba shi kyautar zaman lafiya ta nobel a shekara ta 1975 bayan shekaru biyar gwamnatin tarayyar soviet ta tilasta masa zaman daurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mikhail gorbachev ya zama shugaban tarayyar soviet a shekara ta 1986 inda ya bayar da umarni aka janye ka'idojin da aka shata masa da kuma ɗaurin talala da ake masa da ƙarshe dai andre ya rasu a shekara ta 1989 yana ɗan shekara 68 a duniya masu hariko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1991 Rajiv Gandhi tsohon firaministan kasar India ya rasu sanadiyar tashin bom da aka dana masa. An haifi Rajiv Gandhi a shekara ta 1944 a birnin Mumbai na kasar India. Ya tashi a gidan kakansa kuma firaministan kasar India na farko bayan samun 'yancin kan kasar wato Jawahir La'al Nehru. Rajiv Gandhi ya kammala karatun jami'a a jami'ar Cambridge ta kasar Burtaniya a fannin tukin jirgin sama sai kuma shekara ta 1983 ya shiga harkokin siyasa har aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar congress ta ƙasar india sannan kuma bayan an kashe mahaifiyarsa indira gandhi a cikin watan oktoban shekara ta 1984 ya gaje ta a mukamin prime ƙasar ta india amma bayan shekaru biyar da rike kujerar firaminista minister sai faɗi a zaben 'yan majalisar dokoki a shekara ta 1989 sai kuma a ranar 21 ga watan mayan shekara ta 1991 aka kashe shi a lokacin da yake yakin neman zaɓe a ƙasar ta indiya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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya isa ƙasar oman don ziyarar kwana guda wata babbar kotu a najeriya ta yi watsi da korafin gwamnoni ta amince da tsarin nfiu kan kashe kudaden kananan hukumomi sai kuma kasar senegal inda za ku ji cewa shugaban kasar jamus ya ce kasarsa za ta haɗa kai da senegal wajen bunƙasa aikin haƙar iskar gas a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya isa birnin muscat babban birnin kasar oman a safiyar yau litinin kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shugaban ya sami tarban sabon sarkin oman sultan haitham bin tariq a said labarin ya kara da cewa bayan isarsa sarkin ya yi masa tarba ta musamman a fadar al'alam da ke birnin muscat sannan shugabannin biyu suka gana suka kuma tattauna batutuwa daban-daban daga ciki har da kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu har ila yau kafin ya kammala ziyararsa ta kwana guda a birnin muscat kasashen iran da oman za su rattaba hannu kan yarjeniyoyi da dama sannan shugaba ra'isi zai gana da iraniyawa mazauna kasar oman wani bangare kuma shugaba ra'isi zai ganawa ta musamman da 'yan kasuwa na kasar oman inda a lokacin ganawar ne zai buƙaci 'yan kasuwan ƙasar da su zuba jari a ƙasar iran su kuma shiga harkokin kasuwanci daban-daban da iraniyawa don amfanin ɓangarorin biyu wata babbar kotun gwamnatin tarayya a birnin abuja na tarayyar najeriya ta yi watsi da buƙatar gwamnonin jihohin ƙasar na a cire takunkuman tsarin kashe kudaden ƙananan hukumomi a ƙasar ta kuma goyi bayan tsarin kashe kudaden ƙananan hukumomi wanda hukumar nfiu ko kuma nigerian financial intelligence unit ta yi na takaita kudaden da za a fitar na takaita kudaden da za a fitar a kowace rana a asusun kudaden kananan hukumomi a kasar zuwa naira dubu biyar kacal mai shari'a inyan akwa ya ce tsarin da hukumar nfiu ta bayar a cikin watan mayun shekara ta 2019 yana da kyau kuma zai taimaka wajen tabbatar da hanya mafi kyau wajen kashe kudaden ƙananan hukumomi a ƙasar mai shari'a ya ƙara da cewa hukumar nfiu tana da horumin kafawa ƙananan hukumomi irin wa'annan dokokin kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar sashe na 23 sakin layi na biyu da kuma sashen 28 sakin layi na biyu bangare 31 wanda ya ba wa hukumar ta nfiu shimfiɗa wa'annan ƙa'idoji gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gamayyan ƙungiyoyin ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa da kuma hukumar nfiu ne gwamnonin suka kai ƙara a wannan shari'ar minista mai kula da al'amuran birnin kudus a gwamnatin kwarya cin gashin kanta na falasinawa ya bayyana cewa gidajen falasinawa kimani dubu ashirin a birnin kudus suna cikin barazanar rusa su daga bangaren haramci ƙasar isra'ila kamfanin dilancin labaran erna na ƙasar iran ya nakalto fadi alhadmi yana faɗar haka a wani taro dangane da birnin kudus a ƙasar turkiya safiyar yau litinin ministan ya kara da cewa wannan yana daga cikin tsarin gwamnatin yahudawan sayoniya na tilasta a falasinawa barin birnin kudus da kuma mai da su 'yan gudun hijira a cikin shekaru masu zuwa fadi alhadmi ya ce a cikin shekaru biyu da suka gabata kadai gwamnatin haramcin ƙasar isra'ila ta rusa gidajen falasinawa 500 a birnin kudus kadai daga ƙarshe ministan ya kammala da cewa manufar haramcin ƙasar isra'ila ita ce kwace dukkanin filayen falasɗinawa a birnin kudus don gina wa yahudawan sayoniya gidaje da kuma shafe duk wata alama ta musulunci da larabawa a birnin kudus wanda take kira kudus babba wannan na faruwa ne a ƙasar falasɗin da aka mamaye a lokacin da hatta dokokin kasa da kasa daga ciki hada doka mai lamba 2334 ta shekara ta 2016 ta haramta wa yahudawa yin hakan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a kokarin da gwamnatin kasar jamus take yi na rage dogaro da iskar gas daga kasar rasha shugaban kasar ta jamus wato olaf Skol wanda ya kammala ziyarar aiki a kasar senegal a ranar lahadi wato jiya ya bayyana cewa gwamnatin kasar a shirye take ta haɗa kai da kasar senegal wajen bunƙasa ayyukan haƙar iskar gas da kuma makamashi mai tsafta kamar na iska da na hasken rana kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto scold yana faɗar haka a jawabin haɗin gwiwa da ya gabatar tare da shugaban ƙasar senegal Macky Sall a jiya lahadi an yi hasashen cewa yawan iskar gas wanda ƙasar senegal za ta fitar a shekara mai zuwa zai kai ton miliyon biyu da rabi sannan zuwa shekara ta dubu biyu da 2030 yawansa zai kai ton miliyon goma dakarun gamayyan kungiyoyi masu yaƙi da 'yan ta'adda na ƙungiyar isis a ƙasar iraki wanda aka fi sani da hashdu shabi sun cilla makaman atillari kan sansanin mayakan isis da ke arewacin kasar a wani bayanin da gamayyan mayakan hashdu shabi suka fitar a safiyar yau litinin sun bayyana cewa runduna ta 22 ce ta cilla makamai na atilari kan sansanin 'ya'yan wannan kungiyar a tsibirin al'aith da ke cikin lardin salahuddin dakarun sun kara da cewa irakawa kada su damu matukar wato mayakan hajjushabi suna nan isis ba za ta sake tasowa a kasar iraki ba labarin ya kara da cewa an kashe mayakan isis da dama a hare-haren sannan wasu da dama sun ji rauni har ila yau a wani labarin kuma majiyar jami'an tsaron ƙasar iraki ta bayyana cewa a jiya ladi sun kama mayakan na isis 21 a larduna daban-daban a kasar wanda kuma suka hada da lardunan ambar kirkuk ninawa da kuma diyala banda haka mayakan sama na sojojin kasar iraki sun kashe mayakan na isis da dama a wani harin da suka kai wa sansaninsu a lardin salahuddin masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. To an gaishe da Tahir Amin da ya kartuma labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirinmu na Afirka a yau wanda awal kunya ya shirya kuma zai gabatar. Afirka a yau. Masu raro barkamu da hutawa. da kuma fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama har ila yau barka mu saka da ku a cikin sabon shirin afirka a yau wanda a sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin mu taɓo batun nan ne na antoni guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ya kai ziyarar aiki a Najeriya. a ranar uku ga watan mayu ta kwanaki biyu babban jami'in na majalisar duniya ya je maiduguri babban birnin jihar borno inda ya gana da gwamna gana umar zulum da kuma iyalan mutanen da rikicin boko haram ya yi wa sanadin rasa rayukansu kafin zuwa zuwansa najeriya sai da jami'in majalisar duniya ya kai ziyara ya kai makamaciyar ziyara a wasu kasashen yammacin afirka wanda ni awar kunya dan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a jawaban nasa game da kalubale a yankin sahel sakataren martin yankin duniya ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su kwanar da sanin cewa tashin hankula da kuma ayyukan masu tayar da kayar baya a yankin sahel ba magana ce ta yankin kawai na kasashen afirka ba batu ne da ya shafi duniya baki ɗayanta domin tattauna wannan batu ne muka gayyato dr elharun muhammad masanin siyasan ƙasa da ƙasa a kwallon kimiyya da fasaha ta garin kaduna a ƙasar najeriya don jin yadda don jin yadda ya da ziyara. ziyarar. To, Malam Haruna a matsayinku na malamin siyasa, kuma siyasan ta ƙasa da ƙasa, ba gani kaman wato wani abin alfahari ne a ce wato Guterres a ƙasar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo ziyara a ƙasar Najeriya? Eh to, za a iya cewa abin alfahari ne idan kai la'akari da maganan da mai magana da yawun shugaban ƙasa ya ce, wannan ya nuna cewa an san najeriya a duniya a majalisar ɗinkin duniya kuma ai dole a san da najeriya saboda dalilai guda hudu na farko ƙarfin tattalin cikin najeriya da an ba mu 'yan ƙasar talauci wannan yana da muhimmanci kowace ƙasa dole ta yi la'akari da wannan na biyu yawan jama'an ƙasar na uku mahimmancin ƙasar a yammacin afirka da kuma afirka gaba ɗaya to waɗannan dalilai ya sa dole a yi la'akari da kasar ya sa ma shi sakataren majalisar ɗinkin duniya ya sa ruwa a gora ya kawo ziyara kasar to dr alharuna me zafi zuwa zuwansa najeriya ma'ana wa ya kawo ziyara ya zo ganin maiduguri ne da aka musu illa ya zo ganin yan boko haram ne da suka tuba wa zo ganin shugabannin wannan yanki ne wato abubuwan da yawa ita wannan goron da ya sa ruwa a ba wai ruwa ne kawai ba za ka iya cewa da kan saboda kaunin suna da yan boko haram suka yi da yakin sunkuru da ake a ƙasar da ta'addanci so dole ya sa a sa ido a kan wannan ƙasar na biyu na jin da gwamnan jihar ke yi profesa zulum shi ma wannan wani abin la'akari na uku bayan ya je mai duguri ya je abuja ya gana da shugaban ƙasan da waɗanda suke da muhimmanci yana da yawa kuma wani abin da zai ƙara haskaka maka muhimmancin kafin ya zo najeriya ya je wasu kasashe me faru a sauran kasashen da ya je ne tsallake mali bai kai ziyara kasar mali ba karbe ni ta hukun qur'ani shi wannan sakataren mai sanikin duniya da ya zo a wannan birni na borno me ya ta masa shi ko me ya ce wa mutane a wannan birni eh ya karfafe su ne ya yi alkawura cewa za a gina musu makarantu za a ba su tallafi za a ba su kurabe irin alkawuran dai ga wannan majalisar ta saba yi su aka yi musu to shi kuma gwamna ba ai shi ma ya yi nasa jawabin shi ko me yake cewa ne an ce sun gana da shugaban kasa amma kuma an rufe kofa me za ka ce samun mutane yau kusan an ta sama wata biyu mutanen nan na nan a hannun yan ta'addan nan sai alkawarin kai ake yi cewa za a kuto da su to me yasa shi bai tsaya a kaduna ba ya gana da gwamnan kaduna ya ji kokin jama'a in ma haka da yiwu ba da ya shiga abuja sai a kira gwamnan kaduna ya je ya gana da tattauna da gaske ne za a aurora waɗannan matsaloli. To masararo a nan kuma za mu kawo ƙarshen kashi na farko na shirin na Afirka a yau. sai Allah ya kai mu kashi na biyu. A yammakon Dr. Alharun Muhammad masanin siyasan ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin Kaduna Najeriya ni a shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon. ban haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum muryar musulunci Iran. na Sahabi Ibrahim dan auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina yi kasashen mu na musulmi fatan alkari Ubangiji Allah ka ba mu dawamamman zaman lafiya. Kai da ma kasashen duniya baki ɗaya Ubangiji Allah ka zanna mu da duniyar mu gaba ɗaya lafiya. Jan hankali da nake so in yi ga yan uwa na matasa talakawa a wannan yanayi da muke ciki na kakar zaɓe da muka kakar siyasa siyasa da muka shiga dan Allah dan annabi mu matasa abin da ya kamata mu gane matasa su ne ginshiki na ƙasa kuma su ne ƙashin bayan kowace irin ƙasa ta fannin ci gaba to dan Allah dan annabi ina son mu yi mu jan hankali karan mu yadda 'yan siyasa su yi amfani da mu a wannan lokaci mu ringa shiga wasu irin yanayi waɗanda bai kamata ba domin 'yan siyasa ku sani fa su fa kansu haɗa yake mu kuma mu ne suke raba makawuna to don haka mu ma yanda suke haɗa kansu mu yi ƙoƙari ma mu haɗa kanmu a lokacin zaɓe. To da farko sunana mamman biniya Yakuba Awashe yana magana ne daga unguwar Sabon Gari Tawa. Dangane da magana da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo yi na cewa a daidai wannan lokaci Najeriya na bukatar shugaba mai tsanani wanda zai rika ɗaukar matakai kamar yana fama da taɓin hankali. Wannan dai abin dariya ne kuma dai abin duba ne. Yanzu ni ina ganin saɓanin haka Najeriya na buƙatar ta shugaba natsatsi kuma mai haƙuri wanda wanda ke son talaka wanda zai kasancewa ba shugaba ba wanda zai rika sauraron masu manyan riguna kawai yana gudanar da mulki a'a shugaba wanda zai yi buƙatar ya kasance yana ji daga talakawa wannan shi najeriya ke buƙata ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na voh suna na hada mai kwamfuta mai yamma local government kebistan nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina musamman dangane da taron da ake gudanar suwa tun a halin yanzu a babban birnin tarayyar najeriya abuja na shirye-shiryen gudanar da zaben share fage na 'yan takarar shugaban ƙasa daga ɓangaren jam'iyya mai mulki ta apc da kuma ta adawa ta ko kuma in ce ta hamayya ta pdp to hakikanin gaskiya yana kira ga wayannan shugabanni musamman shugabannin fati da kuma masu gudanar da zaɓe da su sani su tabbatar da kowace jam'iyya ta tsaye da mutum na gari wanda zai iya hidda kice wata domin ceto ƙasar mu najeriya daga cikin wannan yanayi da muka cinci kanmu a ƙarshe ne muku fatan alkhairi gidan rediyon musulunci na bos suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu da muna tofa albarkacin bakin mu wasu abin da ka ci mana tuwo a kwarya jihohin mu da ƙasa baki ɗaya yau tsokacin da nake son in yi bisa shari'an nan ce wadda aka yi ta sojawan faransa waɗanda suka kashe mana yara a talabiri lokacin da suka to daga mali an kwatanta shari'a an rasa gano kaka al'amarin yake kuma an yi alkawalin za a biyan jiya har da ƙasar mu to shine tsokacin da nake son in yi bai kamata Nijar ma ta biya jiya ba tunda an san suwa suka kashe deja bincike ya nuna wannan kartishan da aka samu na fukaran shi ne kenan su suka kashe mana yara su ya kamata su biya jiya wa'annan yara wa'anda aka kashe da wa'anda suka ji ciwo Nijar bai kama ma ta biya tunda su suka kashe duk binciken da aka ya nuna kartishan su ne saboda kowane kartushe yana da lamba kenan shi ne muke kira ga jagororinmu na ƙasa gaba daya faran shi ce ta kamata ta ɗauki wannan saboda ita ta mana wannan ta'aji mai muku magana alkasun babu liman daga jihar agadi salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran. Mai magana Hassan Lajo Umar daga birnin da garin na Jamhuriyar Nijar. na so bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu 'yan uwanmu kwanaki da sojojin Faransa suka halba a birnin Gaya. Domin ji an ce wai da mu da gwamnatin Faransa sun gamu sun tattauna sun ba 'yan uwan wannan mutanen biya. To gaskiya mu a matsayin mu na Nijar wannan abin bai mana ba da kamata da aka yi bincike aka gane ko suwaye suka halhalbu wannan mutanen kenan kamata ya wannan mutanen a ce an gurfanar da su a gaban kotu domin su girbi wannan abin da suka shibka kenan yanzu da aka yi haka kenan zuwa gaba in aka sake kashe mana wa'ansu mutane hallo ba komi ba za a yi tattaunawa ce za a yi hallo a ce za a biya diya ko kuma an biya diya ga iyalan wanda aka ma wannan abu san hakan bai dace ba na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga birnin Damagaram na Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gishigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Yau zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu da mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni zan yi magana ne akan kasan cari dangance da 'yan kasan da suke zanga-zanga domin Faransa ta fita a al'amuran kasansu ko kuma ta fita ta bar musu kasa. To ni ina kira ga shugabannin Afirka wa'inda Faransa ta raina eh, su fita a al'amuran faransa domin faransa ba ta son ci gaban al'umma in suna mulki ne dan al'umman kasansu da talakawan kasansu su fita a bayan faransa ko da ba za su iya fita ba duka su bi shi sama-sama su kawo mana kasashen da za su kawo mana ci gaba a kasashenmu su yi hulɗa da su Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran mai magana Ali Yahaya Jafar Unguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To ina so in yi amfani da wannan damar wajen bayyana ra'ayina akan tuzuka-tuzukar siyasa musamman a tarayyar Najeriya. yayin da zaɓe yake karatowa kuma 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban suke fidda 'yan takara muna roƙon allah wata ala zaɓa mana adalan shugabanni masu kishinmu ba masu kishin aljihunsu da iyalansu ba kuma ina gaida kaftakanin 'yan uwa da abokan arziki kamar su mai gabatar da wannan shirin da sauran mambobi wasu sauraron wannan gidan rediyo a tashi lafiya sunana ali hajjafar unguru daga jihar yobe a tarayyar najeriya To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. shirin mu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafi mai suna matasan wanda marubuciya Nabil Rabi Zango ta rubuta to kuma da ka sani wa ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. dariya suke yi hada rike ciki nura ya ce wallahi kai kamar dan renin wayo ne daɗi na da kai ko ƙaryar baka iya ba da ka bar shi kamar yadda salman ya faɗa da ya fi shi ya ce american film kai kuma ka faɗo korean film dafa baki kamar yayi yana faɗin wallahi na manta gaba ɗaya idea ta ɗauke mani ɗaukewa ta salman ya ce idan ma hausa fim ya faɗa musu ai su suka ja ta ya za su tsare mu kamar wasu 'ya'yansu ko ma mai muka kallo ai mun ji za mu iya ne da a ce an kama mu muna shaye-shaye ko muna fyaɗe ko sata ai gara mu zauna mu rage wa kanmu zafi duk iskanci na ai ban taɓa aikata zina ba dan romansin dai da mace muna yi a gida amma ba ma aikata babban laifi kawai kuma sai ya rinka kawai kuma sai ya ringa faɗa mana wata maganar banza jabir ya ce shi ma ƙarya yake ya ce baya kallo ɗazun idanuwansa ƙuri akan wayar har wani riƙe wando yake yana gyara tsayuwa maganar ma da ƙyar ta fito muryarsa sai rawa take da alama ya shiga yanayi dariya suka kwashe da ita nura yana faɗin baka da kyau jabir wayar salman ce ta yi ƙara yana ɗaga ya ce salma gani nan zuwa kashe wayar yayi yana faɗin ni na tafi a faranta mani rai kowa ya tafi wajen budurwarsa kamal ya ce sai ka dawo inna ce ta fito daga cikin gida sanye da mayafi cak ta tsaya tana kallon ikon allah sardauna ne a bakin kofar ɗakinsa daga ci sai wando da karamar riga ya yafa tawal a kwafadarsa gefensa jamila ce fuskar ta ɗauke da damuwa tafi inna ta yi tana faɗin marusan da mai zan gani haka saurin juyawa yana kallon inna juyawa yana faɗin kin ga abin da nake faɗa miki ko jamila kawai sai ki kama zo mana ɗaki tun da safe ko baki shiga ba duk wanda ya ganmu zai ɗauka daga ciki muka fito jamila ta ce ai dole na zo haba sardauna yau kwanan ka nawa baka zo gidanmu ba ko wayar ka na kira baka ɗauka saboda kaga ina son ka shi yasa kake mani haka yan mata nawa waɗanda na fi komai kake cewa kana so amma ni mai yasa ba za ka so ni ba hannu ya sa ya dafe goshinsa yana faɗin don Allah ki je an jima zan zo Jamila ta ce sai ka rantse dariya ma ta bashin ya ce insha Allah zan zo juyawa ta yi ta tafi saboda kunya ko kallon wajen da inna take bata yi ba rufe ido ɗaya sardauna ya yi juyo yana kallon ko inna tana nan harara ta buga mashi ta koma ciki gumtsa dariya ya rufe ɗakinsa yana faɗin yau na shiga uku a wajen inna dama ya ya lafiyar giwa take ta ƙare Allah ya so ni ba malam bane ya gan mu ba da cewa zai yi daga ɗaki na ta fito yana gama rufe bakin ya shiga cikin gida magana fa nake maka da dago kai sardauna ya yana faɗin inna ke make san halin jamila wallahi ba ɗaki na ta shiga ba ina shirin shiga wanka kawai na ji bugun kofa na ɗauka ma ke ce ina fitowa na ganta haba in na taya za ta shigar mani ɗaki ko malam da yake faɗin ina barin 'yan mata suna shigar mani ɗaki kawai zargi na yake yi so ɗaya fa da wata mai awara ta shiga amsar kuɗinta ta zo fitowa suka haɗu da malam shi kenan yake faɗin haka ni ko mace zan kawo ɗaki me zan yi da mai talla ai aji na ya wuce ya wuce su wallahi ina ta ce ko ma me aka ce kayi dan gana ai kai ka ja ma kanka yaro kamar wanda shaidan ya yi mafitsari a kai idan ka idan mace dariya sardaune yana faɗin yau dai in na kimakin ɗana kuma da kika faɗa sai na ji sunan ya fi daɗi a bakin ki duka ta kai masa tana faɗin tun da ka tara sunaye da yawa ai dole wata rana na manta na kira wani sunan don allah sardauna ka yi ma kanka faɗa ni ban ce kana neman mata ba amma shekarunka sun wuce a ka ringa zaman gida ana baka kuɗin kashewa kana fa da karatunka ko 'yar firamare dinnan ba za ka je a dauke ka aiki ba kafin na gwamnati ya samu sardauna ya ce haba dai ticin inna allah ya kyauta wallahi na je na je ina rike alli ni fa ba ni da wata matsala a rayuwata matukar ina tare da ku komai yayi daidai na tashi na tashi da ganku na fita majalisa shikenan ya yi mani daidai ina ta ce shikenan mu kuma ba za mu so ganin danka ba ba za mu so ganin ɗanka ba shekarunka fa sun kai 26 amma kake faɗin baka da wata damuwa sardauna ya ce idan na kai talatin zan zama babba ai murmushi ta yi tana girgiza kai ta ce allah ya shirya mana kai marusan da ya ce sardauna dai dariya ta yi tana faɗin tashi ka je ga abincinka can a ɗaki ka ci a kula a kula ma na saka maka kada ya huce kwanciya ya saman kafar ta yana faɗin allah inna kaina ciwo yake yi mani hannu ta ɗora saman kansa tana fudin ko wannan uwar sumar da kake bari a kanka ai ta isa ta sa maka ciwon kai don allah ka je ka yi aski turo baki yana fudin inna kin san kuɗin da na kashe ma wannan gashin kuwa ai duk ranar da na aski ba zan ƙara fita ba har sai ya taru to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa daga kashin tashar Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya ga shakar da mubarak ya shigo a cikin shirin nan na musan dokokinmu musan dokokinmu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوه a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne shirin musan dokokinmu ƙoƙari yake yi wajen fito da al'amura na dokoki dokoki waɗanda suke masu tsara mana rayuwa da kuma ƙoƙarin kare haƙoƙinmu kamar yadda suke domin kada ya kasance a cikin rayuwa wani ya sarayar da haƙoƙin wani da kuma cewa bin doka a kowane lokaci shine abin da yake sawa a zama lafiya da kowa kuma zama lafiya da kowa a cikin wannan rayuwa shine yake kawo sa'ada ga mutum a ɗaiɗaiku mutane a ɗaiɗaikunsu da kuma al'umma baki ɗaya to ashirin da ya gabata kamar yadda muka sani ne har yanzu muna nan a ɓangaren dokoki na addini wanda muka ɓuɓɓugo da wasu bayanai dangane da maɓuɓɓuga ta alkur'ani akan cewa alkur'ani ita ce maɓuɓɓuga ko kuma shi ne maɓuɓɓuga ta asali na dokoki na addinin allah wato musulunci in kana son ka san shari'a da dokokin shari'a da kuma waɗannan dokoki na shari'a ta ina suka fito sawa'un umarni ne na Allah ta'ala ko kuma hani to maɓuɓɓugar su dai alkur'ani ne shine tushen farko na ainihin dokokin Allah subhanahu ta'ala to bayanin da muke dangane da alkur'ani da kuma tsokacin da muke yi na waɗanda suke ganin su idan ma sun fahimci alkur'ani ko suna karanta shi su da kansu suke ciro doka a cikin wannan littafi mai tsarki su aiwatar da ita su ainihin gabatarwa da kansu waɗansu abubuwa bisa doron wai fahimtar da suke yi na ayoyin alkur'ani to mun faɗi irin matsalolin da ke tattare da yin haka matsalolin da ke tattare da yin haka kuwa kamar yadda muka sani ne shine cewa babu yadda za a yi mutumin da bai yi zurfi ya kutsa wajen neman ilmomin da zai bashi sanin ma'ana na tafsirin alkur'ani ya iya ciro hukunce-hukunce da ainihin dokokin da suke cikin wannan littafi ba sai wanda ya ba da wannan lokacin nasa wanda shi ne muka kiransa da mujtahidi to wannan don mun yi wani tsokaci a wancan shirin da ya gabata to abin da yake za mu dora kan shiri na baya da muka gabatar shine cewa alkur'ani har yanzu a kansa muke magana a matsayinsa na tushen dokokin musulunci a matsayinsa na tushen shari'a baki ɗayanta waɗansu daga cikin al'ummomin da muke tare da su musulmai sukan ɗauki cewa dokokin allah subhanahu wa waɗanda suke cikin wannan littafi mai tsarki in an ci waccan doka ce ta addini to wannan doka ta addini in dai tabbas tana nan a cikin alkur'ani to idan ba a aiwatar da ita ba ko kuma an aiwatar da ita amma ba daidai aka aiwatar da ita ba akwai waɗanda suke da tunanin cewa ai babu matsala me yasa suke da wannan tunani sai suke cewa ai zamani ya zo da cewa a wannan lokacin dokokin addini suna da tsauri ba kuma za a iya aiwatar da su a wannan zamanin da muke ciki ba karni na 21 ka ce za ka ɗabbaka dokoki irin na addini masu tsauri misali aka ce ai akwai dokokin allah na hudud haddi haddin zina ne haddin sata ne haddin ƙazafi ne gashi nan dai haddi haddi na addinin allah kamar yadda ya zo a cikin shari'a akwai waɗanda suke cewa wai a wannan zamanin ba za a iya aiwatar da waɗannan dokoki na Allah ta'ala ba bisa kuma wai la'akari da me wai kurin dalilinsu shine zamani wanda ake ciki ba irin zamani ne na wancan lokacin da ainihin aka saukar da alkur'ani ko kuma lokacin da annabi da sahabbansa suka rayu ba saboda haka su a wancan lokacin za su iya aiwatar da wa'annan amma wannan zamanin ba za a iya ba wal iyazu billah za ka ji irin waɗannan maganganu to abin da ya sa muka bijiro da wannan magana tun da mun zo ne magana akan dokokin Allah kuma muka yi magana akan alkur'ani da tushen shari'a cewa asalin tushe shine ainihin alkur'ani saboda akwai waɗanda suke yawo da waɗannan maganganu a ko'ina ka shiga a ƙasashen musulmi ba wai fa muna magana akan ma waɗanda dama ba musulmi ba ne a'a musulman ma to wannan ba karamin kuskure ba ne ga wanda ya yi wa kansa shaida cewa shi musulmi ne ya yi shahada allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da cewa manzo dinnan da allah ya turo muhammadan abdullah sallallahu alaihi wa ƙur'anin da ya zo da shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake amma ka ji wai musulmi yana irin wannan maganar ko kuma ma yana ɗauke da irin wannan maganar ko da bai furta ta ba yana ɗauke da wannan tunanin to ba abin da yake tattare da irin waɗannan jama'a illa ƙoƙarin ganin cewa wai sai sun yi koyi da kafiran duniya wai so suke a kasance kafiran duniya sun yarda da su sun amintu da su sun ɗauke su ababen ƙauna saboda haka ko da ko su za su sarayar da addininsu ne su sarayar da yanci wanda Allah ya ba su na bin dokokinsa da shari'ansa wannan yanci ne fa ga waɗanda bai sani ba ya kamata ya san babban yanci ne ka kasance mai bin dokokin Allah wallahi wanda yake bin dokokin Allah yake bin dokokin musulunci dokokin shari'a kamar yadda suka zo to wallahi wanda yake wannan shine yantacce wanda yake mai bin ubangiji subhanahu wataala duk wanda yake bin Allah sau da kafa to ya samu yanci amma wanda ya kasance wai so yake kafiran duniya su yarda da shi domin wasu dalilai kamar yadda Allah ya yi ishara ya ƙuluna nakhsha an tusibana da'ira suna cewa wai su suna bin kafiran duniya ne domin suna jin tsoron kada wata musiba ta faɗo musu kafiran duniya za su iya ɗora musu wato eh, abin da ake cewa takunkumi na tattalin arziki za su iya sawa a daina hurda da su za su yanke alaƙa da su za su haramta musu kaza za su ce su 'yan ta'adda ne za su ce gashi nan dai dalilin da yasa kenan sai su koma wajen kafiran nan sai su dinga yin abin da kafiran suke bukata suke so suna yin abu da bazar su waɗancan waɗanda ba ruwansu da addinin Allah to kaga duk wanda yake da irin wannan tunani to fa a nan ne za ka tarar yana sarayar da dokokin Allah yana nuna hududin da Allah ya kawo a cikin alkur'aninsa mai tsarki yana ganin a wannan zamanin ba za a iya ɗabbaka su ba to abin da yake mai muhimmanci a nan shine duk wanda yake ya imani da Allah ya dawo kwakwalwarsa ta dawo hakika ta dawo daga wannan rakiyar waɗanda suke ba su da komai a duniya nan ba za su amfana maka komai a duniya ba balle kuma a ranar lahira su ma ta kansu suke yi bin waɗannan hudud da dokokin Allah ta'ala shine zaman lafiya ga dukkan wani ɗan adam abin da kurin za ka iya mana bayani dangane da bin dokokin Allah kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani kamar yadda muka faɗa shine kada wani ya fassara waɗannan dokoki da kwakwalwarsa idan har ana so a aiwatar da su to tabbas ne a sami hukuma wadda hukumar nan ta ji tsoron Allah ta dawo ta kasance mai bin waɗannan dokoki kamar yadda Allah ya sauko da su to waɗannan dokoki za su tabbatu ne in aka samu hukumar da take tabbatar da su ga al'umma tana kuma kare su tana kuma ganin an ɗabbaka su kamar yadda Allah ya saukar da su in ku ba a sami haka ba to shine ake samun fagamniya shine fagamniya take zuwa domin menene domin waɗannan dalilai da muka bayyana waɗansu da dama daga cikin hukumomi tsoronsu kenan ba wai ba sa so ko kuma ba su ga cewa dokokin nan sun yi ba ne a tsoronsu kurin kada kafiran duniya su yi fushi da su kada kafiran duniya su kyamace su kada kafiran duniya su sa a yi musu juyin mulki a wancan kalar da su daga ainihin shugabanci duk waɗannan tsoro da duk waɗannan abubuwan da ke tattare da kirazan musulmai to idan mutum ya dawo ya yi imani da Allah ya yi imani da cewa ba abin da zai sami mutum sai abin da Allah ya yi lan bana illa ma kataballahu lana ba abin da zai sami mutum sai abin da Allah ya katabta masa abin da Allah ya rubuta to a nan ne mutum zai ka cewa to wajibinsa ne ya jajirce musamman in Allah ya bashi wata mas'uliya Allah ya baka shugabanci to ka jajirce ka ga cewa an bi waɗannan abubuwa dokokin ubangiji fa ba wasa ba ne kuma kar mutum ya kasance ranar kiyama ubangiji ya tashi shi cikin waɗanda suka ɗauki addinin su wasa kar mu kasance daga cikin mutanen da za su mutu ba tare da sun mutu akan addinin musulunci ba wala ta motunna illa wa antum muslimun haka Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗansu annabawa sun wa zuriyarsu wannan nasiha kar ku kuskura ku mutu ba tare da kuna ainihin musulmi ba bayan da za a aikwa mutum ya kasance ya mutu mutuwa wacce take ta musulunci hakikatan amma kuma yana inkarin dokokin ubangiji yana inkarin hudud na Allah ta'ala bayan da za a yi kana inkari inkarin nan ka faɗa da baki baka faɗa da baki ba a aikace ne duk wani abu ma wanda ya fi muhimmanci shine a aikace ka yi inkarin abu ko da ko baka furta da baki ba to wannan haɗari ne mai girman gaske wannan tsokacin da muka yi saboda mun zo wani nukta ne a cikin wannan shiri na musan dokokinmu cewa sanin dokokin addini ba kurin shi ne ba a'a ƙoƙarin kuma kare dokokin da ganin an ɗabbaka su a rayuwa ta yau da gobe yana daga ciki musamman duk irin waɗannan hudud da suka zo a cikin ainihin littafin Allah subhanahu ta'ala domin hudud hudud Allah ta'ala shi da kansa ya kasama hudud din nan ya kamata a kasance masu kare hudud masu ganin cewa an bi dokokin ubangiji subhanahu ta'ala akwai bayani mai yawa da nake son dora akan wannan to gashi kuma an daga mana hannu an ce wai lokaci yayi to kenan insha Allah za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu, amma da yake masu ra'ayin dakikoki ga takaitattun labarai shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya isa birnin muscat babban birnin kasar oman a safiyar yau litinin kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shugaban ya sami tarban sabon sarkin oman sultan haitham bin tariq a said labarin ya kara da cewa bayan isarsa sarkin ya yi masa tarba ta musamman a fadar al'alam da ke birnin muscat sannan shugabannin biyu suka gana suka kuma tattauna batutuwa daban-daban daga ciki har da kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu har ila yau kafin ya kammala ziyararsa ta kwana guda a birnin muscat kasashen iran da oman za su rattaba hannu kan yarjeniyoyi da dama sannan shugaba ra'isi zai gana da iraniyawa mazauna kasar oman a wani bangare kuma shugaba ra'isi zai ganawa ta musamman da 'yan kasuwa na kasar oman inda a lokacin ganawar ne zai buƙaci 'yan kasuwan ƙasar da su zuba jari a ƙasar iran su kuma shiga harkokin kasuwanci daban-daban da iraniyawa don amfanin ɓangarorin biyu wata babbar kotun gwamnatin tarayya a birnin abuja na tarayyar najeriya ta yi watsi da buƙatar gwamnonin jihohin ƙasar na a cire takunkuman tsarin kashe kudaden ƙananan hukumomi a ƙasar ta kuma goyi bayan tsarin kashe kudaden ƙananan hukumomi wanda hukumar nfiu ko kuma nigerian financial intelligence unit ta yi na takaita kudaden da za a fitar na takaita kudaden da za a fitar a kowace rana a asusun kudaden kananan hukumomi a kasar zuwa naira dubu biyar kacal mai shari'a inyan akwa ya ce tsarin da hukumar nfiu ta bayar a cikin watan mayun shekara ta 2019 yana da kyau kuma zai taimaka wajen tabbatar da hanya mafi kyau wajen kashe kudaden ƙananan hukumomi a ƙasar. mai shari'a ya ƙara da cewa hukumar nfiu tana da horumin kafawa ƙananan hukumomi irin wa'annan dokokin kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar sashe na 23 sakin layi na biyu da kuma sashen 28 sakin layi na biyu bangare 31 wanda ya ba wa hukumar ta nfiu shimfiɗa wa'annan ƙa'idoji gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gamayyan ƙungiyoyin ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa da kuma hukumar nfiu ne gwamnonin suka kai ƙara a wannan shari'ar minista mai kula da al'amuran birnin kudus a gwamnatin kwarya cin gashin kanta na falasinawa ya bayyana cewa gidajen falasinawa kimani dubu ashirin a birnin kudus suna cikin barazanar rusa su daga bangaren haramci kasar isra'ila kamfanin dilancin labaran erna na kasar iran ya nakalto fadi alhadmi yana faɗar haka a wani taro dangane da birnin kudus a ƙasar turkiya safiyar yau litinin ministan ya kara da cewa wannan yana daga cikin tsarin gwamnatin yahudawan sayoniya na tilasta a falasɗinawa barin birnin kudus da kuma mai da su 'yan gudun hijira a cikin shekaru masu zuwa fadi alhadmi ya ce a cikin shekaru biyu da suka gabata kadai gwamnatin haramcin ƙasar isra'ila ta rusa gidajen falasɗinawa 500 a birnin kudus kadai daga ƙarshe ministan ya kammala da cewa manufar haramcin ƙasar isra'ila ita ce kwace dukkanin filayen falastinawa a birnin kudus don gina wa yahudawan sayoniya gidaje da kuma shafe duk wata alama ta musulunci da larabawa a birnin kudus wanda take kira kudus babba wannan na faruwa ne a ƙasar falastin da aka mamaye a lokacin da hatta dokokin ƙasa da ƙasa daga ciki hada doka mai lamba 2334 ta shekara ta 2016 ta haramta wa yahudawa yin hakan a kokarin da gwamnatin ƙasar jamus take yi na rage dogaro da iskar gas daga ƙasar rasha shugaban ƙasar ta jamus wato olaf skoll wanda ya kammala ziyarar aiki a ƙasar senegal a ranar lahadi wato jiya ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar a shirye take ta haɗa kai da ƙasar senegal wajen bunƙasa ayyukan haƙar iskar gas da kuma makamashi mai tsafta kamar na iska da na hasken rana to duka duka iya abin da sauke na a cikin shirin gan lokacin na ramu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke za dan shirye amma kafin nan amma din tahir amin da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya thank you